To kamar yadda kuka sani kuma kamar yadda muka saba mukan kawo muku hanyoyi masu sauki da za ku yi amfani da su ku magance wasu matsaloli naku ba tare da kun sha wata wahala ba. Wanda hakan ya sa yanzu ma muka yi amfani da wannan damar domin mu kawo muku wasu hanyoyi da za ku yi amfani da su ku magance wasu matsaloli na ku ba tare da kun sha wata wahala ba. Na san wasu za su ga na ɗauki abu a hannuna wannan abin da kuke gani shi ake cewa man hulba wannan kwali ne na man hulba wanda idan mutum ya buɗe kwalin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 sannan kuma ku danna mana alaman ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun samu lokaci to mu je gundarin bidiyon kai tsaye To insha Allahu kamar yadda muke magana za mu magana ne akan man hulba da yadda yake da fa'idoji daban-daban a jikin ɗan adam. wasu sun san yadda ake sarrafa man hulba a amfaninnika da shi a magance matsaloli da dama wasu kuma ba su sani ba suna ganin shi. So shi yasa muka kawo muku wannan bidiyo domin ku ga man hulban ku ga yadda yake sannan kuma kusan yadda ake sarrafa shi a haɗa magunguna ba tare da an sha wata wahala ba. so uh, kamar yadda kuka ga gashi nan a jikin kwalin nan ma an yi description ma'ana an yi bayanin irin abubuwan da man hulba yake irin magunguna da man hulba yake yi wanda gashi nan an rubuta a jikin kwali wanda za mu faɗi kaɗan daga ciki sannan mu ɗan ƙara bayani a kansu yadda mutane za su ƙara fahimta sosai sosai gashi nan kamar yadda suka faɗa a sama man hulba yana maganin ciwon ciki ma'ana duk wanda yake fama da matsalolin ciwon ciki ciwon cikin shi yana ciwo ya rasa dalili ya ga kasa gane kan matsalan so zai iya amfani da man hulba idan yana sha da yardan Allah zai ji daɗi zai ji cikin nan nashi ya rage ciwo haka sannan kuma shi kuma wannan ga masu fama da ciwon nono wanda suke fama da matsalolin ciwon nono idan mace tana fama da matsalan ciwon nono za ta iya amfani da man hulba shi ma yanda za ta yi shine za ta samu man hulba sai zamana ta samu ruwan ɗumi idan ta gasa nononta da shi ma'ana ta ɗan dindima nononta da ruwan ɗumi haka kamar ko ta wanke shi haka sai ta shafa man hulba haka su shi ma in ta yi wannan da yardan Allah zai mata magani sosai sannan kuma yana maganin olsa idan aka sha shi da zuma idan aka ɗebi zuma aka samu zuma aka samu man hulba so za a iya amfani da su domin a magance masu matsalan olsa wanda suke fama da matsalan olsa za su samu man hulba sai su samu zuma sai su samu zuman nan idan suka samu zuman kamar cokali biyar sai su samu man hulba kamar cokali biyu sai suna sha cokali biyu da safe cokali biyu da rana cokali biyu da daddare na haɗaɗɗen man hulba da kuma zallar zuma tatacciya shi ma a maganin olsa da yardan Allah mutum zai ji daɗi sannan kuma idan mace tana fama da matsalolin ciwon mara matsalolin ciwon mara shi ma za ta na iya shan man hulba gashi nan a yanda masu suka rubuta yana maganin ciwon mara idan aka haɗa shi da ruwan ɗumi aka sha ma'ana ya zama kin dan samu ruwan dumi sai ki dan zuba min hulba sai kina sha insha Allah zai miki maganin matsalolin ciwon mara lokacin jinin al'ada da kuma dukkanin matsalolin mata musamman ciwon maran da rikicewan al'ada da kin zuwan jinin al'ada ko rashin ko rashin jinin al'ada in ya tafi ya dawo kamar rikicewa kenan to insha Allah man hulba yana da tasiri wajen magance irin wannan matsalolin na san wata zata ci tana ga ta ganin shi amma bata san yadda ake sarrafa shi ba to gashi nan